yayin da ake ci gaba da cacar baka tsakanin fadar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da kuma shugaban majalisar dattawan kasar Bukola Saraki yanzu haka masana haka shari'a da kuma 'yan siyasa na magana akwai bukatar katun ta natsu tun farko ma sai da saraki ya zargin cewa wasu mutane sun ma kwace ikon tafe da kasa daga hannun shugaba Buhari batun da kwadiman shugaban kasan ke musantawa a jiya Litinin ne ma dai aka gurfanar da Bukola Saraki da mataimakinsa AKA Kiramadu da ma wasu mutum biyu a gaban wata kotu da ke Abuja inda ma ke zargin su da yin jebun dokokin majalisar dattawan to ko mai masana haka shari'a ke cewa ne game da wannan sato kasa katsin da ke faruwa a yanzu barisa sun da joshua wigra wani masani haka shari'a ne a kasar ya ce abin takaici ne ma da wasu batutuwa suka fito fili a yayin zaman kotun da aka yi jiya abuja wanda hakan ka iya nunin da wata sabuwa to a gaskiya belin da aka basu ya yi daidai domin daman laifin da ake tuhuman su da su laifi ne wanda za a iya bada beli a kai na biyu shine ita hukumar da take mm. prosecuting ɗinsu mm. so su su wuce domin maganan beli ku tashi ku ce kar a bawa mutanen nan beli akan wani doka kaga dai son rai ya fara shigowa ciki kuma bai kamata kana, hukunta mutum ka kawo son rai ba a bi doka kai kowa ya san cewa an ba mutumin nan beli Eh, za a iya bashi beli saboda haka sai ka amince a bashi beli a watakila akwai dokoki na tsarin mulki da suka dogara na shari'a shi yasa ku ne masana shari'a babu dokan babu doka so rai ne kawai ya shigo ciki to me haka zai haifar to abin da zai haifar shine ah, mutumin da yake nan a fagen kallo zai ce to wayannan fa ah, ba wai lalle lalle Eh, laifin da aka yi na forgery da ake tuhumansu da shi shine kawai ya sa suke hukunta wayan nan ba watakila akwai wani abu na daban wanda ba a sani ba daga bangaren gudanarwa bangaren gwamnati gwamnatin tarayya to sai dai kuma a matanin shugaban najeriya ke da ta bakin hadimansa shugaba buhari ya kuma musanta wannan zargi na ta da kullun da ake zargin yana yi malam garba shehu da ke zama hadimin shugaban kasa ta fuskanci harkokin yaran labarai ya ce aikunin tsarin mulkin najeriya ne ya baiwa ministan shari'a wanda ma kuma shine babban lauyan gwamnati damar shigar da karar duk mutumin da ya ta laifi ko da ko menene matsayinsa wanda don haka ne ma mai magana da yawun shugaban kasan ya ko musanta zargin cewa wasu ko wani ne ma ke juya akalar gwamnati a yanzu eh to wanda du ya faɗi wannan magana ai bai san irin shugaban kasar da muke da shi ba ai wanda du ya san ah, shugaba muhammadu buhari da kuma irin ƙarfan matsayinsa a kan abubuwa ai ba zai iya ba zai yi irin wannan magana ba kuma kar a manta shugabancin nan ya taɓa yinsa a matsayinsa na shugaban soja na gwamnatin Najeriya a zamanin nan ba shi da majalisa ita kanta shari'a kotunan shari'a an gurgunta su babu tsarin mulki ballantana a ce ma wani abu zai mar iyaka don gane da gudanar da mulkinsa an ga kuma yadda ya a wancan lokaci da walantana yanzu da yake doka yake bi tsarin mulki ake yi a ƙasa ai wannan magana kuskure ne a mayi ta kan shugaban Muhammadu Buhari. To amma ai eh, hata ɗaya bangare ma misali a yan bangaren shi shugaban majalisar da ta da su aka suna ma zargin kan cewa kulilliya kawai ake so bangaren zata za su yi musu. Eh to ka san shi shari'a tana da wani abu idan aka gabatar da mutum a gaban alkali eh, abin da ya fi wa kowane ne ya tsaya a gaban mai shari'a ya kawo shaida ya kare kansa mutum ya ce wai a'a gidan jarida zai tafi ko gidan rediyo yana kare kansa wannan ba shi da tasiri akan ita kanta shari'a ni ina ganin kamar yadda shugaban Muhammadu Buhari ya bada shawara wanda duk aka yi mu zargi ya je kare kansa a gaban kotu inda gaskiyarsa ya fita in ba shi da gaskiya yana ciki domin ah, eh, eh, masu shirya fashin bayyana kuma wasu na ganin kamar kan cewa wannan sato kasa katsin da ke faruwa tsakanin bangaren majalisar dattawa da na dattawa da sansu hakan nan shi ke hana ah, tafiyar ko kuma shi ke jawo tafiyar hawainiyar da ke faruwa a wannan gwamnatin da suke zargin kan ana tafiyar hawainiyar. Ah, mu ba mu ga alamar ana yin tafiyar hawainiya ba wani yana ganin akwai tafiyar hawainiya to ya nuna shaidar ta amma mu ba mu ganta ba gaskiya. gwamnatin shahabu muhammadu buhari gwamnati ce ta yadda aka zaɓa ta kawo canji a ƙasa ta muhimman abubuwa uku ta yaƙi da rashawa da cin hanci ta yaƙi da ta'addanci ta farfaɗo da tattalin arzikin najeriya wayannan abubuwa guda uku an sa su a gaba ana nan ana yin su koma da menene dai yanzu ko lokaci ne kawai ma ke iya tabbatar da yadda wannan dambarwa za ta kaya ganin cewa shugaba buhari da kuma shugaban majalisar dattawan bukola saraki dukkanin su da yayan jam'iyyar apc ne da ke mulkin najeriya dukkanin su yayan jam'iyyar apc ne da ke mulki dukkanin su yayan jam'iyyar apc ne da ke mulkin kasar ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya